insani ana magana ainihin hurriya inda ka abu na dafo to amma ma la haqa lil insani fi famin nan ah, famin haqqil mujtama'i ko bi sulatihi al idariyya idariya idariyya ah, an yahjura ala hurriyatihi fihi latin inda mutum ke da yancin kaga ce awwalan hada saniya ومن حق الإنسان daga cikin haƙƙin mutum bil ba'at mai yin aure an yi tazawwaja bai aure fa huwa idan yamliku al-hurriyya yin aure ba yana da yanci fi an yasa ya kafi da dawo da ya fita sikiya da zauja wajen zaƙo matan da zai rayu da ita Yasta yastati'u al-husula ta ala muwafaqatiha wanda zai samu kaiwa ga a yadda da shi yanin ya dace <coughs> da ita tana son shi yana <coughs> fanta ko muwafaqati waliyi amriha ki nemi muwafaka da waliyinka min lawati adina Allah fi shari'atihi daga matayen nan da Allah ya izini a shari'arsa da ibadihi bi an wajen minhunna yayi eh, aure daga gari wa alal mustama'i kuma dole ne a kan jama'a an mai an yutiha halahu fursatu sa'i a ba shi daman ainihin aiki tauta. Allah ta yi tula'i imu wanda ta dace da shi dimna ma azina Allahu bihi حتى الحكيم عمر من الله له ولأمثاله وعلى يهجر عليه تدعث عليه حريته في هذا المجال تو نأكو ومن حق الإنسان أن يتزود أن يتزود من العلم والمعرفة يتعلم بما يشاء min kulli nafi'in mufidi hmm? hmm? ta'ai abin da zance kai kana ana in ana magana eh, ilimi kai kana magana lura dan ba luga ne ba istilahi ne ka gane ko istilahi ne in kana neman ilimin wa'annan sai ka ɗauko zai kowanne ga matsayinsa yana iya zama a yi mata asidi yana iya zuwa wani lokaci a bambance a ce wannan ka ba a ka ba ita wannan ka ba a ka ba ita amma ba a wannan kowane karatu من المعارف من العلم والمعرفة بما يشاء من كل نافع مفيد أمر الله به أن أو أذن في تعلمه يدعو لماذا وأنت كذا in ga dama ka tafi ilimin in ga ga dama ka tafi ilimin zane zane in ga ga dama ka tafi ilimin kere kere bayan na addini amma shi na addini dole ne aka kowa sannan in kana so ka zama mai koyarwa kuma a addini to dole ka kama ilimi kuma wanda za ka tara da yawa ilimin na koyarwa tunda ba a tsayawa a zama malami da tsakarar ilimi to dole mutum na da yanci zaɓi ne ya yi a rayuwarsa hmm, ko na nawa ne da ne ko fahuwa haƙi layi idan yamlikul hurriya ina da yanci أن يسعى ilmi Allah zai yi rido. ضمن حدود izinin الرباني amma. wanda yake so ya karkashin izinin ubangiji tunda mutum ta hana ilimomin nan duka ba zai yi ba sai dai ne koyarwa to mai koyarwa wannan iya ce ya san ya san misali ya san yadda zai aiwata yadda za a yi shi da sauransu haddan ilimin ne Ruwanar mustamai ya waje bakan jama'a in yi fi halahu. a ba shi daman fursa a sa'ayu ya ta hasili ma ya sha'umin ilmi ma'azonin bihi shar'a yana da kyau a ba shi daman ya zaɓi abin da yake sha'awa ina ɗauka kan shi a sai dai magana in yaro ne ba zai zauna ba yau ya zaɓo kaza in an jima ke kai shi kaza zai in an jima kai shi kaza zai to wannan ya ɗauko hanyar balbalcewa wannan Allah ya zaka ɗa halakakki shi da bai da istigama don sa duk inda babu cikin daɗi yake kowanne ilimi yana da nashi wuya yana da nashi daɗin to sai ka haƙura da ilimin da ka ɗauko har ka kai matsayin ka ci gajiyarsa mai gidari ma yamliku min kudarati wa makinuhu daidai abin da yake da shi na dama ainihin zalika kafi ne? kowanne irin ma abu ai ban da sanin ma da ƙari ko zai ya yi